ganin irin yadda iyayen yara ke ƙin kawo 'ya'yansu asibitoci don yi musu rigakafi likitoci a maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun ɗau wani sabon mataki na ganin ana wa yaran rigakafi a cewar likitoci wata sabuwar dabara ce suka hito ta kusantar uwayen ɗaya har gida domin yi musu shawarar kan cutuka ga yadda waɗansu uwayen ɗaya ke nuna halin ko in kula na kai 'ya'yansu a asibiti domin cikin lafiyarsu madan awaisu aishatu ta ɓangaren 'yan yara a likita kofa goma sha bakwai saboda mata ba son tsawa likita wurin wurin shausha a zuwa kusa da su saboda a samu wannan shagar shawar na maganin waɗanda cututtuka ne shagar da muke na duka cututtukan da aka sani akwai tarin lala akwai ciwon dahi wannan ta cinyare da ake guda uku da ta da wata tara ta ado da tawaran masu sara su dai ne muke hacen cikin unguwa su uwan iya suna ba ku haɗin kai su uwan iya suna ba da haɗin kai tunda muna tare da da mu likitoci kuma da rele wa'anda su ne matan da ke haɗa mu da su ina lole din nan suke zuwa gida gida suna amsa kai da mata in suka ga mace tana da jaga sai turo su nan wurin likitocin su su zo su Kuma da Allah marada akwai matsala menene matsala maradi ba mu san ko menene me yasa wanga abu mata ba su son zawa su zo su yi su yi awo ta gida gida likitocin ke yasa na ci karo da mata a gurin wannan shaushawa. Gaskiya wasu sakaci da wasu kuma rashin basu fahimci da abin ya dusa da rashin ilimi. Wasu kira za ki madangin naki. A'a kira da za a nafsa gaskiya ina jin su Allah ya sa sa su gane su zo saboda dan ka nemo dan ka lahiya kamar kan kai ka nema ke ya ko sa amfanin shoshawa a da lahiya da ne kuma da uwa da dan ta yana lahiya ita ma zaman lahiya ta in da ba lahiya ai kai ma baka da lahiya tunda ba za ka samu kwana ba sai dai a tsokacin da madan a wasu ta yi ta bangaren yan yara ta ce ana diban wuta ta tashi makera amma sai ta but a masaka galibi yanzu matan karkara ne ki zuwa asibiti yayin da na birnin ke kwanci a gida ba son zawa waɗanda muke samu duka yawanci ba na cikin garin maraɗi ba ne yawanci duk yan daji muke zaune mu na. Wataƙila ba ki ganin ko akwai ƙarancin waye kai daga gare ku likitoci? Eh to muna yi bakin bakin gwargwaro bakin ƙoƙari muna yi muna yi nan cikin likita in suka zo muna waye musu kai waɗanda duk ke zuwa na mura awo suna sani sai muna waye musu kai amma muna bakin gwargwaro ne muna yi. Nauyi da yara ta ga dukkan waye domin kula da lafiyar 'ya'yansu. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar.